domin fa'are wadda hargitsi da yawan ɓarna ba kariya. Arewa a yau Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shirin za mu ci gaba da taɓo bukatar yayyafa wa guguwar kabilanci da ke neman ratsowa don illar ayyukan miyagun iri da ke barazana ga salama a yankin arewacin Najeriya. Shehu Malami Hamza Adamu Abdulhamid zai ci gaba da yi mana bayani kan yadda wannan illa ta wa al'ada da addini da ma tarihi. ƙasa ta haɗa mu jiha ta haɗa mu local government ta haɗa mu kai wani ma gari ya haɗa mu ina dalilin da za mu riƙa gaba da juna mu mai da abin ya zama gaba ƙarshe tasirinsa ya shafi wasu yankuna domin aka ce abu na kabilanci ne kowace ƙabila za ka same ta a ko'ina za ka ce an kashe kabila kaza a wuri kaza to la'alla waɗannan kabilar kuma da suke wani wuri su kuma su yi ƙoƙarin ɗaukar fansa saboda an taɓa mutanensu na wuri kaza saboda haka nake kira da babbar murya wannan ƙasa ta mai albarka najeriya allah ya yi mana baiwa mai yawa ta hanyoyi daban-daban Allah ya sanya mutane na kware masu basira masu kwakwalwa Allah ya ba mu wurin noma Allah ya ba mu wurin kiwo Allah ya ba mu ƙasa mai albarka Allah ya ba mu ruwa Allah ya ba mu dazuzzuka mu yi amfani da wannan dama kuma babbanta shine mu ji tsoron Allah domin in aka ce ɗan adam baya tsoron Allah to babu shakka zai iya yin kowane irin ta'addanci Allah subhanahu wata'ala a cikin wata aya yana ce mana bismillahir rahmanir rahim wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatin lil alamin wa min ayatihi daga cikin ayoyin Allah khalqus samawati wal ard halittar sama da ƙasa aya ce ga Allah subhanahu aya ce Allah ya sanya ga talikai sama ga ta nan ba gwafa shekarunta ba a san yawansu ba sannan kuma ba mu ga inda ta tsage ba ba mu ga inda ta samu matsala ba tana zaune aya ce haka ƙasa ma kanta aya ce mu yi shuke-shuke mu yi gonaki mu yi hanyoyi mu yi kamfanoni ga ruwa ko ina ana shiga ana samun albarkacin da Allah ya sa su bani wata ciki saboda haka aya ce waktilafu alsinatikum kuma alwanikum Allah ya ce sassaɓawar harsunanku wannan baya jin harshen wani sai in ya koya wa alwanikum launin jikinku kawai in kuka duba Allah subhanahu wata'ala ce ce aya ce kenan wanda Allah ya yi shi fari ba a yi shi fari don ya yi wa baki dariya ba wanda Allah ya yi shi baki ba a yi shi baki don ya yi wa fari dariya ba wannan Allah subhanahu wata'ala ce ku yi abu ne wanda zai sa ku lura ku duna ku fahimci girman Allah ya halice mu uwa ɗaya uba ɗaya amma wasu farare wasu baƙaƙe wasu addinin da Allah subhanahu wata'ala ya nufa da su yi shine musulunci wasu addinin da Allah ya nufa su yi shine addinin kiristiyaniti ko wasu addinai daban-daban waɗanda su ma suke ganin nan ne mafita a wurinsu saboda haka in mun fahimci cewa tsakanin mai addini da mai addini ya kamata su fi kowa zamantakewa mai kyau kuma mun samu abdurrahman ma'auf nan wato duk da cewa balarabe ne ba ƙureshe bilal ɗan habasha baƙin fata bawan da da yake bawa aka yanta shi ya auri kanuwar abdulrahman ibn auf balarabiya yar makka ya aure ta kuma sun zauna lafiya saboda haka allah subhanahu wataala baya nuna bambanci na launin fata ko harshe ko wani abu saboda haka mu fahimci cewa idan muka dubi wannan tsari babu shakka zai bamu zaman lafiya a Najeriya mu zai bamu zaman lafiya a duniya baki daya idan muka duba ma tsakanin wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama aka tsangwame shi a garin Makka farko abin da ya ce wa sahabbansa su je habasa shi hijira habasha najashi kirista a ginin kiristiyaniti yake bi a wannan lokaci amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku je habasha najashi sarki adali ne ba a zaluntar kowa a gabansa kuma abin ya tabbata sahabbai suka je kaura masu cutar da su suka sake bin su can akan su kamo su su dawo da su maka don azabtar da su najashi yace ba zai ba da su ba saboda me saboda addinin da waɗannan suke bi da wanda waɗannan suke bi daga kwalaba ɗaya suka fito arewa yau kuke sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai matashin ɗan siyasa daga sokoto shamsu gandi yaro ya ce matukar ba a tausaya wa talakawa arewa ba to zai yi wuya a iya samun maslaha mai ma'ana. Amma haƙiƙa abubuwa yanzu na suru wallahi ba su da daɗi abubuwa sun lalace ga tsadar rayuwa talaka na cikin wahala duk abin da an kace naira biyar yake nasiru ya koma naira hamsin Ko ne ne dai talaka a cikin wahala talaka a cikin matsuwa komi an ka ɗauko talaka yake karewa a ji tausayin talaka talakan nan shi ne ke zuwa ya bi layi ba ya kaɗa ƙuri'a to in dai har ba za a kama talaka ba to me amfanin demokuraɗiyya ne a bari mana wato yi an duba yan arewa ne ma a suka dage wannan kamar lokaci ne ma na mulkin yan arewa ai eh to haƙiƙa kuma in ka duba wannan akwai wannan wallahi don haƙiƙa shugaba buhari wallahi ya yi ƙoƙari saboda in ka duba man nasiru duk wata babbar kujera da a cikin gwamnatin ga tana hannun ɗan arewa shin shugaba buhari shi zai aje riga shi ya zo shi ma arewa aiki ya ɗauko kuwa don ku zama mataimaka gare shi ya baka kujerin ga kowanin ku ya kame jikin shi ya koma gehe ya rakuɓe shi ba a jin ku ba a ganin ku ba ku iya taimakon kowa daga ku sai 'ya'yanku sai matan matanku ba ku iya taimakon kowa ba ku iya neman ma kowa aiki ba a maganin ku kun ɓoye wagga rayuwa wacce iri ta lokacin siyasa ya yi babu kunya babu tsoron Allah kuma ku koma gidajen ku wai ku ce al'umma kuke nema ku ji tsoron Allah 'yan arewa da an ka ba mukamai kaga cewa ake dama sallah daga liman take ɓaci wannan dai duk wani abin da wani mai mukami zai yi da yana da wanda ya naɗa shi to da dama inda a ce masu rike da mukamai na zartarwa su ya kamata su rika ɗaukar matakai ai a tsarin mulki yadda abubuwa za su na tafiya daidai to lalle shi ne shugaban ƙasa ya kamata ya tsawata ga waɗanga mutanen da yabba kujeri ya kamata ya sa musu idanu game da wasu abubuwan da suka ba a kyale su ba kai ba nasiru abubuwan da yanga maka dai sun dai cakuɗe ba abin da za a kawai Allah ya ce Allah ya sauki wallahi abin da ake cewa kwattuna bara bai ji daɗin bana ba to wallahi shi dai dan najeriya to iyaka dai allah da ya sauke kawai amma yana cikin hali yana cikin matsanancin hali yana cikin mawuyacin hali wallahi yana cikin kurkuku wallahi iyaka ya al'umma su tashi tsaye su duƙuha su yi ta istighfari su roƙi allah yawan istighfari yana kawo alheri ga ƙasa manyanmu na arewa suna da matsala wallahi ba su son ƙanana ba su taimakon 'yan uwansu 'yan arewa ba su jinƙai ba su taimako manyanmu na arewa su a haka ya kake ka zo abuja ma kana matsayin dan buga-buga ka je ka kulla har dan arewa babba wanda kuke stay guda da shi ya ganka ya je ya soke ka kuma ya hi ka so ɗari a kasa dukiyar shi ɗari ko guda ba kada amma ya ganka ka je ka kulla harkar ka zaka samu dan abin da ka kore bakin ka kuda ya je ya tura harkar in yana da iko zai hana a yi maka wannan abin ji ina ci gaba yake nan ya nuna akwai hali irin na kyashi kenan a tsakanin arewa babu kana'a babu ta zuci gare su abin da nake tunawa wata rana muna hira da late former president alhaji shehu shagari wallahi muna magana da shi yake ga min cewa lokacin da sojoji suka kore shi a gwamnati abin da yake cikin akawun ɗin shi dubu sittin sai da ya shekara hudu bisa shugaban ƙasa an kai mai juyin mulki ka duba ha gani ko kamsila wallahi an ka ba ka shekara hudu in an kai ma dogon bincike ana samun miliyan hamsin gare ka tsakanin kaddarar ka da abin da ka aji to ka ji shugabanni na dori masu wadatar zuci waɗanda ka kwatantawa abin duniya bai sha musu ba su damu da su tara abin duniya ba kuma ba su damu da su ɗauki ɗiyansu su ɗaga sama ba sai dai su waɗiyan wasu su kafa ɗiyan wasu Allah ya zaɓi mana abin da ya zama alheri shugabanni na gari masu jin tausanmu masu yi mu da wadda ya kamata. Mun gode Shamsu Gandi, sai mun sake samun damar zantawa da kai a nan gaba. Kuma a nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon. Makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya. kuma Allah shi ne zai cika ya kiyaye are wa gaba ɗaya. Mun gode Allah shi ɗaya don shi ne sarkin gaskiya.